studio Fondation Irondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ce magana. Yau Litinin hudu ga watan Nuwamba tara ga kanun labarin. Waye kan matasa da mata domin su shiga dumu-dumu cikin zaɓuɓɓukan da za su zuwa kuma su kasance a cikin dukkan hukumomin yanke shawara gurin wata tawagar rangadi kenan da ta zagaya a cikin kwamin ɗin yalu cikin gundumar gaya za ku ji cikon bayani a cikin shirin wucin gadin tsakanin ƙarshen damana da shigar sanyi makasudin sauyin tamfeta kenan da ake gani 'yan kwanakin bayan nan wuri zuwa wuri a ƙasar nijar cikon bayani a cikin shirin A shafinmu na kowace ranar Litinin bisa ga batutuwan shari'a za ku samu haske ga abin da ake cema tayar da hankalin makwabtaka. Masauraro barkamu da waraka da fatan kuna cikin koshin lafiya sunana Gungu Muhammad Dantani sai ku bi mu ku sha labarun dalla-dalla. Tun zurar da mata da matasa don su sa hannunsu ga bin hanyar siyasa gurin wata tawagar rangadin wayar da kai kenan da aka gudanar ranakun asabar da lahadi da suka shuɗe a garin yalu cikin gundumar gaya jihar doso wata fusa'a ce da tsarin pagog ya shirya a kan tallafin hukumar hulɗa ta swaziland da ke ƙasar niger bari mu saurari cikon bayani da wali bubakar jagoran tsarin ilmantarwa ga 'yanci na 'yan kasanci wanda ya ma wakilinmu fadal adu Mun yi la'akari tare da dukkan zaɓuɓɓukan da ake gudanarwa mata suna sha baya. A waɗansu yankuna mata ba su ma yin zaɓe ko sun yi zaɓe ba sa ajiye takara abin da yake sanya a cikin gundumomi akwai karancin mashawarta mata a cikin mashawarta goma sha uku da ƙyar za a samu uku. Don haka ne muka ce me zai hana mu dafa wa mata da matasa domin a dama da su wajen gudanar da abubuwan da suka shafi ci gaba. kasance bangaren gudanarwa a ƙananan hukumomi ko majalisa ko ma takarar shugabancin ƙasa wanda a lokacin za su kare muradunsu saboda suna da ƙarancin wakilci ko koke su ba su samun karbuwa. Tsananin zahi da rana kuma sanyi ya sabko da dare halin da ake gani kenan 'yan kwanakin bayan a ƙasar Nijar musamman ma a nan yame hakan ya alakantu ne da ƙarshen damana da shigowar ɗari a faɗar jami'ar hasashen yanayi na meteo madam aminu nafisa da adama dawaki ta ma tambaya ga fasar abin da take faɗa. A halin yanzu muna cikin lokacin wucin gadi tsakanin damana da somawar sanyi. Dole ne a wasu lokuta a samu sanyi da sahe ko da marece, kuma da rana a yi zahi sosai. Watanni masu zuwa za mu shiga a cikin sanyi gadan-gadan. Kamar yadda na shaida muku muna ƙarshen damana, na'urar da ke nuna mizanin ruwa ba ta kan ka'ida, ta wuce yadda ya kamata. Idan ko tana akan haka a cikin ƙasa to takan yoyo a samu 'yan tsatsawa kaɗan-kaɗan nan amma ba ku ina cikin ƙasa ba sai dai a wajejen da ke kudancin kogin isa. de A gaidawa Usman da fasara. Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya kasance a cikin jihar Tawa inda a yau da sahen nan ya saka usul ɗin soma ayyukan sake inganta hilin gandarin noma na birnin Kwanni da ƙasar Amurka ta zuba jarin a ƙarƙashin lemar Millennium Challenge Account MCA Niger kimanin eka 2,500 za a sakewa daidaitawa bisa zubin miliyar 250 na kuɗin sefa domin kyautata halin tattalin arziki da na zamantakewar mata da matasan gundumar birnin kwanni a zayanar da mca niger ta yi zayyanawar ta kara da cewa ayyukan za su kammala ne bayan watanni 24 kuma za su ba da damar karfafa ma manoma 14,000 gwiwa ga samun ruwan bai na hilayen nasu. Yau da 'yan watanni a zandar wa'anda suka ci nasarar samun lasisin tuki da wa'anda suka ɓada su na fuskantar matsalar samun takardar shaidar cin nasarar akan halayen nan biyu. Bari dai mu saurari bayanin daraktan ma'aikatar sufuri ta jihar Zandar Adamu Halidu a firarsa da Mustapha Maman Sani inda ya ce. attestation yanzu a an tsaida ta ne saboda mi yanzu in kai permit ɗinka son aka take yanke ka je cikin wannan lokacin ka dan tunda yanzu ga attestation din ma da muka ba su a sabuwa ta wata guda ce kuma sai ka zo kai dangwale ne muka baka sai ka permit biometric kun ga sabuwa attestation wadda take ita wata guda ne muka ba mutum lak cikin wata gudan nan ya kamata a ce permit ɗinka ya hito kuma ka kuma ka zo ka amshi permit ɗinka ga farin bakwai biyu ne ma an ka doka na attestation sai aka ce to ta kayuwa harkar balaguro da kuma harkar na'ura sai sandika su kansu ne suka amince sun kai wannan yarjeje na yan auto equal da shi mai yin waɗanga permit din aka ce to yanzu a tsaye da attestation tsawon wata guda daraktan sufuri na zandar kuka saurara mutum hudu a cikin su da ɗan majalisa kuma magashin garin jibbo babban birni na arewacin kasar burkina faso wasu mutane ɗauke da makamai a yayin wani kwanton bauna da suka yi suka bindige su har lahira wajen karfe goma sha biyu na rana bisa hanyar jibo zuwa namsigiya haka kamfanin dillancin labarun kasar faransa afp ya zayyana a faɗar wata majiyar bariki banda ɗan majalisar kuma magajin gari umar dukko akwai ɗan uwansa abokin wasansa direbansa da wani ma'aikacin meri dukansu sun mace a cikin motar magajin garin da ke tafiya zuwa babban birnin ƙasar wagadugu wato ministan sojojin kasar faransa florence party yau litinin a injamena ƙasar chadi ta yi fatan a sa haƙuri a kan yaƙin da ake da 'yan jihadi cikin ƙasashen yankin sahel za mu sa tsaron lokaci ga samun galaba kan wa'annan 'yan ta'adda da ke haɓaka bisa ga matsalolin zamantakewa da na tattalin arziki da ƙasashen sahel ke fuskanta haka ministar ta ƙasar faransa ta faɗa wada ke rangadi cikin yankin sahel bayan mutuwar wani sojan faransa da sojoji 51 na ƙasar mali yau da ɗan kwanaki a rawaitar majalar fe a ranar litinin ɗin Tattara taimako domin a baiwa marayu da yaran da ba su da gata na ganin an taimaka musu ga biyan bukatunsu na ɗaukar darasi a makaranta. Don haka ne kamfanin Rafik Photography ya shira da wani tattare-tattare. Bari mu saurari cikon bayani da Gaisa Shaibu Abdulrafik yama Michel Deji. Mun gano akwai yara da suke makarantar boko amma ba su da hali. Yara ne da ba su da isassun littattafan rubutu da alƙaluman rubutu da sauransu. Don haka muka ce maimakon muna kallon waɗannan yara me zai hana mu kama musu. Ta haka ne muka tattara taimako wanda za mu rarrabawa yara marayu da kuma yara na unguwar Bani Zumbude don wannan taimakon ya kai gare su. Abubuwan da muka tattara ba su isa ba muna kira da masu hannu da shuni da waɗanda waɗanda suke da niyyar taimakawa su taimaka muna jiran su koyaushe. Ilimi shine makulli na ginshiƙin gina ƙasa. Don haka idan buƙatar ta tashi muna yin gangami da su kawo taimako. A mata mai cikin gundumar kance jihar Zandar, tankaɗe da rairaye na 'yan kokowa a ranar Asabar aka soma shi fiye da matasa ɗari a cikinsu za a ɗaukar sha shidda a ciki akwai wato sakundireba biyar da ɗan kokowa makafo guda. Sule Habibu, daraktan ma'aikatar matasa da wasannin motsa jiki na gundumar wato ya nuna farin cikinsa game da wannan tsari bayan shekara 20 da ba a gudanar da shi ba ga abin da yake faɗa. Za mu yi tankaɗe da rarraye na 'yan kokowa goma da wasu biyar na daban da ɗan kokowa ɗaya makaho. Kun san gundumar Kance ta kasance cibiya ta kokowar jihar sander Ya yi shekaru 20 da ba a yi tantancewa ba na 'yan kokowa na gunduma a birnin Matamai, inda a wannan shekara ake yin sa a nan Matamai. Akwai wani ɗan kokowa da ya fice a nan ya tafi wani waje kuma ya zama zakara kamar Laminu Mai Dabba. Shekarar da ya fice jihar Zandar zuwa Agades a lokacin tantancewa na tsatsunburum sau uku ya faɗi ya tafi Agades suka zaɓe shi. Mu a lokacin muna da da yawan matasa kuma ba mu iya ɗauka kowa. Haka ne ya fice muna. Waɗanda ba sani ba sai su ce a nan muna kin ɗaukar 'yan kokowa sai sun tafi wani waje su zama zakara. Bari mu leƙa babban birnin bakin kogin Isa, capital du fleuve. Wuraren wasannin gargajiya na garin Tilaberi da za su karbi sallar jamhuriya ranar 18 ga watan Disamba mai zuwa ana cikin sake inganta su gami da ƙara fafaɗa su. Wato nan zuwa ƙarshen wata mai da muke ciki ne ake gudanar da wannan aiki kuma dukansu za su kammala a faɗar ma'aikatun. Bari mu saurari cikon bayanin da daraktan tattalin albarkatun al'adu da girka fasa'a na harabar ministan Rayar da al'adu na ƙasar Nijar yayi Ibrahim Mamman. Dieu merci, nous avions trouvé. Mun gode wa Allah, mun tarar da kyakkyawan ayyukan da ake yi tsohon gidan samari da 'yan mata na Tingizi Mabo. Ana sabunta shi ga baki daya, inda a da kujeru 450 ne yake doka. A yau suna son ƙara faɗinsa don ya kai ga ɗaukar kujeru 750. Sannan za a gina ɗakin shawara. Bayan haka mun ziyarci babban gidan samari da 'yan mata da aka gina a shekara 2008 da yake ɗaukar mutane mutane dubu hudu suna sake sabunta shi gidan tare da gina waɗansu wurare. Wannan gidan yana da wurare da dama da zai doki duka abubuwan da za mu saka. Mun samu tabbaci daga masu aiki nan da ƙarshen wannan wata na Nuwamba komai zai kammala. Euh, et adifa. tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba dari da biyu da digo daya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu Studio Kalangu ta yanayin Nijar labarun da rahotanni na zo muku ne daga nan Studio Kalangu birnin Yamai anguwar kwar Kano yanzu kuma ga rahoton na musamman. Ababuwan da ba su dace ba da za su iya musgunawa kuma ko su gurbatar da rayuwar makwabta su sa su kuma cikin haɗari tamkar wato tayar da hankalin masu zaman makwabtaka kenan yin hakan na iya fuskantar hukunci na kotuna balki hamidu ta firanta da juju goje maimuna gazibo a kai gazubin firanta su tayar da hankali ko hana makwabta samun barci na iya kasancewa laifi mutum na iya kai kara waje babban alkalin jamhuriya da ke kula da tabbatanci kwanciyar hankalin jama'a ko kuma wajen alkalin gargajiya da ke da hurumci a kai bari mu saurari bayanin juji goji ga jibo tayar da hankalin makwabtaka ya kunshi abubuwa da dama misali kai ta kwarmuniya har ka hana makwabcinka kwana ka sa iyalan shi cikin kunci ko kuma wata rashin lahiya a takaice dai ka takura musu shin za za a iya kai ƙara wanda yake damuwar makwabtansa. A'a irin wannan laihin bai kai ga hukuncin kotu ba, amma kotu na iya ɗaukan shi a matsayin rashin tarbiyya daga nan sai a mika laihin ga alkalan gargajiya. Wasu misalai da suka yi kama da na damuwar makwabtaka. Doka ba ta hana yin karuwanci ba, amma bai kamata ba a yi shi a cikin gidajen da makwabtan naku ke da yara, ko kuma ka rinka sai da giya a rinka sa kaɗe-kaɗe ba ji ba gani ana damun makwabta wannan ta yadda hankalin makwabtaka ne ina kira ga waɗanda suke makwabtaka da gidajen giya da su yi gungu ɗaya su kai ƙara hukumomi za su sa gidan giyar ya hana yin kaɗe kaɗan ko kuma ka zo ka ɗora runwa ko kuma ka wayi gari kawai ka zo ka yi kasis ba cikin ka'ida ba don dai kawai ka hana mutane wucewa gaban gidanka wannan ta yadda hankalin makwabtaka ne a bayyana shi ga hukumomi sai ka ga wasu mutane sun gina bene saboda suna da hali sai su rinka kallon ɗakunan makwabtansu har ma kuma su dinga leƙen banɗakin su wannan ta yadda hankalin makwabtaka ne makwabtan da ke da ruwan dauɗa jikin gidajen asibiti ko makarantu ko kuma gaban wasu ma'aikatu ko gidajen mutane suna sa mutane a cikin hatsarin ɗaukan cututtuka da gangan wa zai iya kawo ƙarshen wanga damuwar alkalin gargajiya babban alkali shi ke da nauyin sa a kiyaye doka juju da shugaban 'yan sanda da jandarmomi ba su da iko akan wannan rikici ne na tsakanin makwabta wanda sukan iya daidaitawa tsakanin su ko kuma a gaban alkalin gargajiya ta yaya za a tinkari wanga abu idan kun samu kanku a cikin takurawar wani gidan giya ko kuma wani otel sai ku haɗu da sauran makwabtan naku ku kai kara in kuma kai kaɗai ne abin ya shafa sai ka rubuta yadda damuwar take ka haɗa da hotuna don shaida ka kai kotun da ke cikin yankinku. Masu sauraro duk duka abin da ya sauka kenan a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kuɗan badan da Arlit Malamin Mangungu ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu da fatan kuma suna gamsar da ku a kai kuma sai in ba ku wato gamuwa gobe da maraice idan Allah ya kai mu a lafiya.